E. E. Dandalin VOA. dandalin e VOA. Dandalin VOA kuka lalubo a yanar gizo mai adireshi www.dandalinvoa.com kuma na iya sauraron mu kai tsaye a manhajar iTunes. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Jarmai ne tare da sauran abokan aiki ke muku marhaba da wannan lokaci. a cikin shirin namu za ku ji cewa batun rage shekarun tsayawa takara da majalisar dattawan najeriya ta amince domin shigarwa cikin kundin tsarin mulkin kasar na ci gaba da daukar hankalin 'yan kasar musamman masu rajin baiwa matasa dama wajen tafiyar da harkokin mulkin kasar daga kano muhammad ibrahim kuri ya aiko mana da karin bayani wannan batu dai na rage shekarun shiga zaɓe a dukkanin matakai na daga cikin batutuwa guda talatin da majalisar ta amince da su domin su zama wani bangare na kundin tsarin mulkin najeriya a wani yunkuri na yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima batutuwan guda talatin sun hada da rushe hukumomin zaɓe na jihohi da daidaita wa'adin shugabannin ƙananan hukumomin ƙasar guda 774 zuwa tsawon shekaru uku da samar da gurbin takarar indifenda a kundin tsarin mulkin ƙasa da baiwa ƙananan hukumomi kuɗaɗe kai tsaye daga akwashin tarayya da sauya gurbi ga hurumin yin wasu dokoki da na ɗanɗan mukamin gwamnati daga bangaren zartarwa zuwa majalisar dokoki ta ƙasa a ƙarƙashin sabon tsarin da majalisar dattawan ta amince da shi yanzu an rage mafi karancin shekarun masu tsayawa takarar shugaban ƙasar najeriya najeriya daga 40 zuwa 35 sai gwamna daga 35 zuwa 30 sai majalisar wakilai daga 30 zuwa 25 yanzu haka dai matasan na najeriya sun yi maraba da wannan sabon tsari kwamar kabiru sa'idu dakata na kungiyar sitad na cewa yunkuri ne da zai taimaka wa harkar shugabanci a najeriya ko ba komai za ka yi da ni cewa dattawan da suke a kai shekara da shekaru sun gaza fitar da ƙasar nan daga halin da take ciki kuma irin matasa da muke da su a yau matasa ne waɗanda suna da ilimi suna ƙoƙari su fito da hanyoyin ci gaba na zamani kuma matasa ne waɗanda su ne suke ba da gudunmawa gurin harkar demokaradiyyar nan kuma matasan nan 'yan shekara goma sha takwas zuwa kimanin shekara talatin su ko shekara talatin da biyar su ne kimanin kaso sittin zuwa saba'in na waɗanda suke zaɓa dukkan shugabanni a ƙasar nan. to amma kwamar abdullahi kwalwa wani mai sharhi kan lamuran siyasa ya ce akwai alamun an makara wajen bujiro da wannan tsari a yanzu. me yi mai da shi yana da wani mahimmanci yanzu a rage shekaru din me yasa tun da ake tsarin mulkin najeriya ya dinga danne matasa din ko kuma tsadu gyare-gyaren da ake na dokoki ba a duba cewa a bankara a bawa yara masu ƙananan shekaru su riƙe ba duk da misalan da ake da su a duniya yara masu kananan shekaru sun rike gwamnatoci kuma sun yi abubuwan mamaki menene yasa najeriya za ta shekara hamsin duk da cewa wayanda suka je suka karɓo 'yancin najeriya suna da karancin shekaru suka karɓo da ƙananan ya matasa wanda suke 'yan shekara 28 ba a cikin ministocinta na farko amma kuma aka zo aka dinga zagayo da mutane ana maimaita su akan mukaman mulki sai yanzu ake tunanin cewa a barwa a bawa matasa dama su shigo bayan matasan duk sun zama frustrated kwai kokari da matasa suka yi ta yi a ƙasar nan na su samu irin damar da za su samu madafan iko amma tsarin siyasar ƙasar ya sa su matasa ɗin sai sun yi biyayya ga wasu tsofaffin waskaye sannan za su samu dama su riƙe su rike mukami kuma in sun rike kuma yanzu su suka nema baka ganin cewa tunda sun nema sun samu abu ne wanda za a iya cewa san barka ai yanzu muna so mu tabbatar tukuna ita majalisar in tayi wannan dan yan Najeriya ta yi dan amfanin Najeriya ai dole sai mun saka sha'awa